addu'a ta gaba ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahida ilbas jadida wa ish hamida wa mut shahida watakila za ga littafin ku ilbis jadida wa ish hamida wa mut shahida wannan hadisin abdullahi dan umar shi ya daga annabi sallallahu alaihi to me ake nufi da wannan addu'a na ilbas jadidan ko ilbis jadidan umarni ne ake yi na addu'a kai Allah Ubangiji ya baka ikon sanya sabo kenan Allah ya azurta ka da sabon tufafi ka ji fa bayan ya samu sabon tufafin kuma ka gan shi da wata kuma kana cewa Allah ya daɗa ƙara maka wata sabuwar tufafi wannan addu'ar yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga umar dan khattab ya sanya farar tufafi wata sabuwar riga sai annabi ya masa yana ganin sa yace ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahida to kenan nan da ya addu'a kake mai Allah ya kara masa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga Umar ya sa wannan tufafi sai yace saubuka hada ghasilun am jadid wannan tufafin da ka sa ya kai umar wankakke ne ko ko sabo ne ma'ana bayan